me ke faruwa da al'atwok yake ta faɗa da iyayen gidansa da abokan sana'arsa wannan ita ce tambayar da wasu da dama ke yi tun bayan jinyar da ake taba ta kashi tsakanin jarumin barkwancin da abokinsa malam hudu da aka fi sani da mazaje wanda aka da lamarin da ya faru karaban kuɗin siyasa ya rizuka alin ya yi tsima har ta shafi wanda ya bada kuɗin da uban gidansa sarkin waka daga wani daga cikin furodusoshin shirin labari na sani mai iyali lamarin na ali duk a cikin batun wasu na bashi gaskiya saboda shi aka yi wa wani abu mai kama da yankan baya inda aka ɗauki sautin muryarsa ba da saninsa ba aka tura wanda ya magana a kansa wanda tabbas an san wannan sautin murya zai iya taɓa alaƙa tsakaninsa da sarkin waƙar amma wasu na ganin yanayin yadda ya kasa sarrafa kansa ya dinga maganganu kan mai uwa da wabi ba ganin mutuncin kowa a nan ya samu matsala bayan faruwar lamarin an yi ta bayyana ra'ayyuka kan jarumin inda wasu ke ambata shi da butudu domin a cewar su yayi wa Adam iya e. zango yayi wa Alinuhu yayi wa Kwankwaso gashi yanzu yayi wa sarkin waka ko da yake Alinuhu ba uban ba ne amma shine babban jarumi na farko da Alin ya fara zagi a masana'antar ga wasu daga 'yan TikTok da abokan sana'arsa da suka bayyana ra'ayinsu kan al'adu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ji cece ce da ke faruwa tsakanin Naziru sarkin waka da Madagwal wato sarkin waka baka san waye Madagwal ba ne? shi yasa ni ko da na gan kuna da harka kuna harka tare na dai sa ido ne kawai ina kallon ku ai tun da ya yaudar adam ya zango a duniya madagwal ba wanda ba zai yaudara ba munafiki ne ka kama shi kai rugurugu da shi ka lalata tunanin shi shi ka san duk mutumin da ya kasance beda da kibla to in ba an samu wanda ya maganin shi bane ba za a zauna lafiya ba shi madagwal mai yaudari ne zai shigo jikinka kamar mutumin arziki za ka ɗauka mutumin arziki ne sai kuma daga baya ha'ince ka kaga kaf tafiyan ma firan da aka yi na kudi da ha'inci eh, mazaje kaga ha'inci ne bayan da za a samo kwangilan nan silansu sannan kuma ka ce to ni ina goyon bayan sarkin waka akan magana nake so in yi duk yadda za a yi kahon ta gayan nan zai gyaru insha Allah dama ni can tun da na kalli mutumin nan yana yawan fada da iyayen gidansa na gana ba mutumin kirki ba ne saboda adam ya zango babu kalar ranar da biyu bawan Allah nan ba ma ya fito ya zage shi still bayan arabe zango ya kara fito ya zagi alinu ya koma bayan naziru sarkin waka yanzu kuma bidiyo ya fito yana kara zagin naziru sarkin watsa na cewa an ba su miliyan 20 ya dubu hamsin ya shi na bata mai suna a idan duniya a takaice da yanzu naziru sarkin watsa ya ce ba zai haɗu ba sai ya buga shi kara a kwata sakamakon bata mai sunan da yake da sauransu sai kuma mazaje har ga Allah mu cire wani batu mu ajiya gewa kai ba Allah nan adalci ko da na munci biya ba inda kuke da shi bai kamata ka mai sanadiyar rasa hanyar cin abincin sa ba saboda yanzu sai an waye gari duk mutumin da yake dan tsaya mai a kanin din babu naziri sarkin watsa ne kuma shi ma ya gane munafiki ne saboda ya je ya zauna yana tabata mai suna a cikin mutane dan shirin labarin na ma da yake cike ke ragewa da sauransu sauransu yanzu ya ya gari baya ce tun daga gidan bada masu ne musu rashin kunya yan muna kuce suka kaɗo shi labari na labarin na wayan za su kaɗa shi sai kuma ya koma kwamari da sauransu babu amfanin mutanen da suka maka rana a rayuwa ka zo ka ce za ka zauna ka zage su babu ko a wace kasuwanci mutum ya ɗaga ka zage shi wallahi ba za ka ci gaba ba wallahi wanda ya ma rana ya daga kai koya ma harka ka zage shi wallahi ba za ka gaba ba Allah ya sa mu dace amfanin muna wallahi butulci bai yi ba a rayuwa wallahi wallahi butulci bai ba amma ka rana a rayuwa amma ka zama butulu ka zama batulu ya zama duk wanda ka zauna da shi sai daga baya ka zo kana zagin sa wani wace iri rayuwa ce haka ni ban taɓa ganin wanda yake haka ba sai wannan mutumin ka zo ka zo ka yi wa zango adam a zango boss ka zo ka yi masa batulci ka je kana ta zagin sa kana ta gaggaya masa maganganu akan abin da bai ji ba bai gani ba kaje sarki alinu ba abin da ya ma shi ma ka kana gaggaya masa magana kana wani na kaduna na gombe na waye na menene duk baka daddara ba ga wani abokin shi ma a yanzu an ba kuɗi ka je ka cinye an yi maka magana ka zo kana kaza kaza kana ta zage zage sarkin waka ba abin da ya maka bai matsa maka bai waye ba ka zo shi ma kana gaggaya masa bakan magana yanzu kuma ta gangaro kansu kwankwaso su ma yanzu su kwankwasa kai ma kazo su ma kazo kana gaya musu magana kai kenan duk wanda ka zauna da shi daga baya sai ka je to jama'a assalamu alaikum suna na kanu comedians comedians kuma na gaske um, wasu ƴaƴan beraye an ɗauki miliyan ɗaya an ba kuna ta hauka kuna hayaniya har zage zage kuke kuna kwafsa kanku nawa miliyan ɗaya take in ya cinye ya hana ka rike bashi zai ci me a ciki ne me a ciki dubu sun ka sa mata albarka sai ta yi amfani amma ka zo kana hayaniya da mutum kana ta cece ce kuna yarfa kanku an ji an baka miliyan ɗaya idan yanzu aka ba mu ka miliyan ɗaya sai ka je ko da babur zaka sha an sai dubu ɗari uku da hamsin shine mai ɗan kwani ma kenan ba samu ba saura nawa saura dubu ɗari shida da hamsin ka sai fili ɗari biyar misali saura ɗari da hamsin ina jin ɗari da hamsin ɗin nan babar ka ko a ittika bi ta haife ka wallahi ɗari da hamsin ba za ta yi ma wata uku kana ci ba kuma miliyan ɗaya ma a yanzu ko tun da aka haife ka a ittika bi aka haife ka wallahi ba za ka yi shekara biyu da miliyan ɗaya kana ci ba sai ka rabu da shi sai ka je ai kai ma mai kashin arziki ne wata nan Allah zai kama da banka amma kun zo kuna ta kwamsa kan kwala comedian ba a san comedian din gaske da wannan haukan ba miliyan ɗaya mai mucu ta nawa mana a bayan muna kyadewa a yanda ake wannan shi ko mustapha na birska na ci gaba da shan caccaka kan baki biyu da ya kan ganduja da gawuna inda bayan ya gama siffanta su da wasu marasa gaskiya yanzu kuma ya dawo yana ba su kariya da bayyana wa duniya gaskiya da su sakamakon an jawo shi an ba shi mukami a wannan ba shine karo na farko da ake ganin irin haka a mulkin kasar nan ba inda mai zagi da kalubalanta masu mulki da zarar an bashi kujerar siyasa shikenan bakinsa zai mutu kuma ya koma dan amshin shata rabbana ka raba mu da masu yin sinke ce na buriska sai dai kaska ta mutu da haushin kifi magana nake son in yi akan dauda ka hutu rarara kafita media midiya kana ta yan zage-zage kana habaice-habaice kana cewa rarara ya raina gwamna to ai kai ma ka raina gwamna domin kuwa kai abin da kai wa gwamna ma da ka wuce rarara bai masa ba ko ka manta akwai bidiyo tari-tari na cin mutuncin da kai wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda rarara ai bai raina yan garin su ba amma kai ai gwamnan kana dan garin ku ne ka raina sa har sun ke ka kira shi da shi mai sun kadala ko ka manta lokacin in ka manta a tuna maka ya kamata ka mai da hankalinka ka san me kake yi ka san me kake yi don da ka wuta ranar nan ba irin ranar ta bai maka ba wannan SA propaganda ma da aka baka shine sila Allah ne sila shine sila ina son ka gyara kalamanka ka san me kake Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a yau jami'an tsaro su danke ka su saka a mota kana roƙon su dan girman Allah su buɗe ka ka fita dan kayi ta'annati kayi barna wannan abun abun bakin ciki ne abu ne wanda ba jihar Kano kaɗai za a zaga ba arewacin Najeriya ma za a zaga za a ce muna da shugabanni daƙiƙai jahilai wanda ba su san me suke yi ba me yasa muke da ɗabi'a wasu suke da ɗabi'a ko wani yake da ɗabi'a irin ta dabbobi da tunkiyoyi ne babu na tsaye bai taka maka ba bai zubar maka ba hasali ma mutumin nan dan takarar gwamnan jihar Kano a karkashin tutar jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kamu din mutum ne mai kima da mutunci da martaba wanda kuma babu ƙarya babu son zuciya bai taɓa faɗa da kowa ba a siyasance zahiri da a tofa yanzu kun ga irin waɗannan mutanen wai su ne waɗanda 'yan siyasa suke so su ringa tallata su yanzu a ɗan siyasa ne mai mutunci mai kima wanda yake so mutane su yadda da shi zai zaɓi irin waɗannan mutanen zama su ne wanda suke talata manufofinsa idan banda mutanen masu dangwale ƙuri'ar galibinsu ina nufin majoratinsu jahilai ne yanzu yaushe wannan zai zo ya gaya maka wai ga shugaban da ya kamata ka zaɓa mutumin da baya jin kunyar ƙarya da yaudara ita ce rigarsa ita ce abincinsa a ce irin wayannan mutanen kai kuma da kake son al'umma su yadda da kai irinsa kake nema su zo su taya ka tallata tafiyarka a ji manufofinka a bakin maƙaryata anya abin nan ya dace da hankali kuma duk mutane masu mutunci su 'yan siyasar ba za su neme su su jawo su a jika su yi tafiya da su ba saboda dama tafiyar ba ta mutunci ba ce an fi neman wanda ba su da mutunci ba su da daraja ba su jin tsoron ƙarya da yaudara da propaganda irin wa'annan 'yan siyasa suke mara ba a ce sun samu a su idan ba haka ba ka gaya mu, yanzu wannan ya zo ya faɗi manufofinka kuma mutum ya yarda da manufofin naka na gaske ne ba na ƙarya ba to ya kamata ne na farko shi wannan bawan Allah ya tsoron Allah ya sani siyasa gaske ce ba fim bace ba siyasa gaske ne abin da ike faruwa in an zaɓo shugaba mutane in an zaɓo shugaban banza mutane su sha wahala su cutu a ƙuntata musu wannan ƙuntatar da wahalar da mutane suke yi da mutuwa da suke a asibiti ba magani da jahilci da suke zama da shi makaranta ba a gyara tsarin ilimi ba da yunwa da mutane suke kwana da ita wa'annan matsalolin na gaske ne ba darakta ne ya tsara su ba ya kamata ka san wannan da haka in ka jin tsoron tsayuwa gaban Allah wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa duk wanda yake jin tsoron ran da zai tsaya a gaban ubangijinsa amsa ya amsa tambayoyi sai Allah ya ce to ya hana ransa abin da yake so amma waɗannan dama na san sun yi nisa ni babbar damuwa ta shine akan yan siyasa ba ma nufin mu da muke wannan maganar a kira mu ba amma me yasa ba mutane masu mutunci kuma abin mamaki ma su yan dangwalan sai su ce ba sa ta ji bakin malamai a cikin siyasa ba kai in dai kana da alaka da harkar addini ko kai ba malami bane ba ko kai ɗalibi ne wai ba sa son ta ji maganar ka a cikin siyasa wai irin waɗannan dai makaryatan su suke so amma kuma shugaba na gari suke so Allah ya ba su wace irin giya kuke sha Allah kai yake wa aiki ka mai da